al-imamu tirmidhi a cikin jami'insa a cikin sunan dinsa ya tara babi wato nan misalai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ya kawo hadisai har sama da 40 wa'inda duka zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce misalin kaza kaza ne to wannan kaɗan ne daga cikin irinsa shi yasa ma ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan wannan aya da mumini dangane da ma'anar da ke cikin wannan aya Anas dan Malik ya rawaito cewa ai Abdullahi ibn Umar ta hanyar Nafi' maulansa yace wata rana ana zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace akwai wata itaciya da take da kyau abincin ta ma mai kyau wadda take da ƙarfin da ita ganyenta baya zuba haka kawai rika watsewa wannan itaciya haka mumini yake komi nasa baya tafiya a banza yadda an yi iska zai kakkada ganyensa ya tafi a'a shi komi nasa mai amfani ne yace mumini yana kama da wannan bishiya wata bishiya ce sai suka yi shiru abdullahi bin umar sai ce fa waqa fi qalbihi annaha nakhla yace sai na ji a cikin zuciyata bishiyar dabino annabi yake nufi yace ina so in faɗa in canka amma ga babana umar ga sayidina abubakar ga manya-manya suna wurin kowa ya kasa ba da amsa ni dan karami in sa baki sai ce sai na ladabi sai na shiru annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wanda ya canka ba sai ce inna ya yace bishiyar dabino kenan sai abdullahi bin umar bayan sun tashi da babansa sai ce wa babansa kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayan nan na gano amsar naji a raina ke ce ya baka faɗa ba ya ce saboda kana nan sannan baba abubakar yana nan a ce ni kuma in yi magana ni dan karami? ce ce wallahi da ka faɗa da na ji daɗi sama da komi a duniya saboda ɗana ya fito a ce a gaban manzan Allah shi ya canka to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwatanta bishiyar dabino da mumini hadisi kuma ya tabbata a cikin jami'u tirmidhi daga anas dan malik wanda ke nuna cewa wannan ayar tana nufi mumini ne bishiyar kuma tana nufi bishiyar dabino ne anas dan malik ya ce muna zaune da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo masa dabino a cikin wani kwando annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana son dabino dama abincin al'adarsu ne shi kayan marmari ne kuma abinci ne idan ka ci abinci sai ka dora da shi a matsayin kayan marmari in ka rasa abincin sai ka ci shi a matsayin shi ne abincin shi yasa a gidan annabi sallallahu alaihi na na aisha take cewa wani lokaci asalin abincin su shine a ci dabino kuma a sha ruwa shikenan ba sai an dora girki an dafa ba don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana karbar dabinon nan sai ya ce abin nan wa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun sai ce hiyan nakhla sai faɗa da kansa yace kaga bishiyar dabino mai bada albarka kamar yadda Allah ya yi kwatance akan kalma mai albarka kalma mai kyau ita ma bishiyar dabino bishiya ce mai kyau waɗansu kuma cikin malamai wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud shi aka rawaito daga Anas dan Malik da waɗansu cikin tabi'ai cewa Allah maɗaukakin sarki yana kwatanta kalmar imani da bishiya ta dabino ne waɗansu kuma suka ce hiya shajaratun fil janna ba bishiyar da muka sani bane a aljanna bishiyar take sai wanda Allah ya kai shi ya ganta haka imamu Babari ya ce amma wannan ra'ayin na cewa wato bishiyar dabino ce shine abin da ya fi rinjaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan da wancan hadisin kamar yadda shi al'imamu tabari bayan ya kawo sabani guda biyu sai ce wanda ya fi inganci shine annabi sallallahu Allah maɗaukakin sarki yana kwatanta kalma mai kyau da bishiya mai kyau bishiyar dabino ne ana fahimta don haka wancan hadisin ya tabbatar da wannan kuma hadisin nan al hakim ya inganta shi a cikin al-mustadrak bayan wannan kuma wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa alam tara shin baka gani ba wannan usulubi ne da yake da yawa a cikin alƙur'ani alam tara alam tarau alam yarau malamai suka ce idan ka je Allah ya ce baka gani ba tambaya ce ai istifham amma wani irin istifham ya danganta ga wa ake magana idan ana tambayar ka abin da ka sani ne to ma'anahu ta'ajjub wato abin da ka sani nan ka yi mamaki ka taɓa kwatanta cewa shi ne kaza da kaza idan kuma akan abin da baka sani ba ne kamar ana magana akan abuwa na gaibiyat na ubangiji to wannan littarif saboda a koya maka ne haka wannan misali da Allah yake yi akan abin da muka sani ne ko abin da ba mu sani ba abin muka sani ne ai mun san kalimatun ba, mun kuma san shajaratun ba. kama Allah yana mana ne domin mu ba da hankalin mu akan wannan abin da muka sanin akwai babban misali fa a ciki amma in kawai aka barka da su ba za ka kwatanta ka gano girman misalin da amfanin sa ba shi yasa Allah a can gaba sai Allah ce wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga maka irin wannan misali ba kawai don ka ji bane la'allahum yatadhakkarun sai dai saboda mutane su wa'astu alam tara ma'anansa alam ta'lam kaifa daraba Allahu mathala yaya irin yadda Allah ya buga misali malamai suka ce wani irin misali shine misali bi kalimati tauhid misali ne da kalmar shahada kalimatu la ilaha illallah duk wannan ayar akan ta ake ashe baka san yadda Allah ya buga misali ba yana kwatanta maka tsadar kalmar shahada yana kwatanta maka amfanin kalmar tauhidi yana kwatanta maka girman kalmar imani da amfaninta a wurin mumini don haka da mumini wanda don shi ake buga misalin da kalmar da da ita ya samu darajar da ake buga misalin da shi da kuma abin da almushabbahu bihi abin da ake buga misalin da shi shine bishiyar dabino dukkan su abubuwa ne masu kyau ita kalma mai kyau dama an santa kalmar tauhidi kalimatun tayyiba to shi ma muminin da kalmar take tare da shi kamar yadda Abdullahi ibn Abbas a riwayar ad da Ikrima da mujahid da waɗansu daga cikin almajiransa duka suka ce Allah yana bada misali akan mumini ne dangane da tasirin kalmar shahada a jikinsa mumini kamar yadda bishiyar dabino take ne kamar yadda kuma wancan misalin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah bin Umar ina fata muna fahimta yadda zaka hada yace kamar yadda zaka ga bishiyar dabino haka mumini yake a tsaye ha thabit kalmar tauhidin ta tabbata a cikin zuciyarsa kamar yadda bishiyar dabino ta tabbata a cikin ƙasa ita baka ganin sawanta ba kamar sauran bishiyoyi bane ba ta tallar kanta amma ga ta da tsayi har can sama amma ana iska tana kaɗawa, amma ba zai tumbuke ta ba saboda saiwan sun kama ƙasa amma ba saiwa bane irin na dodori don da zaka gani a koye yake don haka kamar yadda imanin ka wa karafil kal ya tabbata a cikin zuciya duk wanda yake so ya gani sai dai gani a aikace haka imani ba yawan faɗa ba ne imani ba yawan abun gori ba ne imani ba yawan abun talla ba ne mu gani a ƙasa wa far'u hafi sama wani aiki kake yi da yake nuna imanin da gaske haka kamar yadda bishiyar dabino take da saiwanta a ɓoye a cikin ƙasa sun riƙe ta shine asluha thabit bi ma'ana asluha mutamakkinun fil ard ya tabbata a cikin ƙasa wa far'uha amma reshen ta kuma sai ka ɗaga kanka ka hango shi gashi can kololuwa ba kaman sauran bishiyoyi bane da zaka ga reshen gashi na a kusa da kai a'a reshen yana can sama ya riga ya kai kololuwa a nan ƙasa ya tabbata kuma amfanin sa ya je har kololuwa zuwa sama to haka mumini yake imani da yake ɗarshe a cikin zuciyarsa sai zama yayi reshe yayi naso a a cikin gaɓoɓinsa in ya ɗaga hannunsa alheri ne in ya kai ƙafarsa alheri ne in ya faɗa alheri ne idan ya ji alheri ne idan ya gani alheri ne duk abin da ya shafe shi inda zai zauna alheri ne da inda zai tashi alheri ne sai zama kamar yadda bishiyar dabino take kamar haka ne mumini yake ina fata an fahimta wannan shine ma'anar wannan misali alamtara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba shin baka gani ba yadda Allah yake buga misali to ga wani misali nan da kalimatun tayyiba kalma mai kyau kalimatu shahada kalimatu tauhid kalimatu iman kalimatu la ilaha illallah wanda wannan kalma asluha thabit tushenta ai ka shajaratin tayyiba kamar kwatankwacin itaciya ce wadda take ita ma mai kyau don haka kyau ya haɗu da kyau aslu ha sabit tushenta ya tabbata ya kafu a cikin ƙasa wa far'u fi sama gusunuha wa shu'ubuha mutafarri'atun wa muntashiratun fi sama rassanta kuma da wato abin nan ganyayyakinta duk suna sama idan dai bishiyar dabino ta yi ƙololuwa ta kai sama to ka san da cewa sai da tsani kafin ake iya isa inda take inda amfaninta yake don haka wannan misali ne da Allah ke bayarwa akan mumini dangane da yadda imani ya yadda su a cikin zuciyarsa da kuma yadda ayyukansa kuma suke bada alkhairi ga mutane